Jama'a masu sauraron mu na muku lale marhabin da sake saduwa da ku a wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole wanda ni Idris Abdalla Bako zan gabatar a daidai wannan lokaci. Har wa yau dai muna kasuwar Nima wacce kuma ake kiranta da kasuwar Mamudu. ɗaya daga cikin manyan kasuwannin da ke cikin Accra babban birnin Ghana. Kasuwa ce ta ƙasa da ƙasa wacce 'yan kasuwa daga ƙasashe wato makwabta kamar Togo, Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da ma Najeriya suke zuwa suna baje hajarsu. yanzu za mu sake natsa cikin kasuwa domin tattaunawa da masu saye da sayarwa kan yanayin kasuwancin. To yanzu da cikin wajen masu sayar da nama mahautan nima kenan kasuwan nima. Farko bari mu fara jin sunan ka tukunna. Eh to sunana Muhammadu Awwal Bello. Eh hakika ne to sai in ce wai yanzu abin ya zama ko ina. Hmm. Ba ga wai kowa ya tuna bara bai ji daɗin bana ba. Ka gani ko? Hmm. saboda al'amari duka ya sake wallahi da ya kamata ce shigo wannan na taka zo ka samu ma nama ya kare amma mutane ana son nama ma ba kuɗi nama ga yadda ya kasance mu nan gana kasan faransawa ke kawo mana nama daga yawancin nama na kawo ne daga burkina da niger da mali da in aka canza a sifa sai dai kawai allah ya kawo saukin al'amarin shanu kuke aiki na ko har da raguna duka komai da ka sani dai awakan nan da dabbobin nan duka dai banda alade eh. amma tsakanin sa da akuya da rago insha Allah ka zo nan ka sani ba nan kuke yanka ba akwai mayanka akwai mayanka da kai eh akwai mayanka a can bayan gari ne yanzu mayankun ma suna da yawa eh. akwai wani sprinters test akwai wani cikin gari eh. akwai wani aman sama sauransu to yanzu akalla wani kalubale kuke fuskanta a kasuwan nan eh kalubalen ne mutane ba kudi a hannun mutane mutane ba su da kudi eh. kuma ga nama sai mai kudi amma yau awu ya kai 25 cd wanda ba kashi 30 series haka muke sayarwa saboda muna na shanu kenan saboda muna lissafin sifa ne Ko rago fa rago wanda aka fede ana sai da shi 45 series wanda kuma aka babbake da fatan gaba daya shi ma ana sai da shi 30 series awo awo wato kilo ɗaya kenan a nan ba kilo muke amfani da nan muna amfani da pound ne eh. wato pound nan yana zaman 2 pounds and 2 ounces kenan shine kilo guda awo biyu da kwata shine 1 kilo naman ma guda guda ne ke zuwa su sai musamman cikin wannan azumi eh. gani da farkon azumi dai mutane kan zuwa zuwa sai nama ko amma yanzu an shigo karshe ana batun sallah ne masu da sako da za a gaiwa shugabanni manyan mu ba eh, eh, manyan mu ne kawai shugabanni da su sa mana adalci a gaba a gani ko ana ba su kuɗi su zo su yi wani kawo wani kauli da badi cewa a kawo kuɗi za su yi kaza an su aka ba su kuɗin ba ma ganin komai musamman ma wai lokacin da aka yi annoba covid din nan mun ji labari an ce an ba da kuɗi na gudunmawa a taimaki 'yan kasuwa musamman mu mu lokacin da aka yi wannan annoban an zo an kulle mana kasuwa bayan mun yanko dabbobi mun kawo nama Eh. wallahi haka naman ya rubi kuma muna ji ana cewa wai an ba da tallafi ko eh. da za a taimaka wa yan abin yan kasuwa masu kananan karfi su mu kenan eh. amma malam kaman dai ka san inda in ka jefa shiru kaman an an bawa garin su suna tuna na mana ina sai da kifi kanan ya kasuwa yake tafiya kasuwa da shede yalla ne shede <laughs> yalla ne akwai ciniki ah kiniki da shede amma muna lafiya dai ba damuwa kaya na da tsada sosai kifin ga fesi nawa muna sashi yanzu wannan babban kwankwan ga nawa ga shi 80 da ba 40 ba ko 30 da 30 shi karamin fa karamin wani ciki karamin eh, wanga kan ga karamin 30 10 cedi amma yanzu fa yanzu ga shi 20 muna sayar shi 20 eh. muna yin shi dabara dai kawai ga su kananan kifi shi eh kana cifin ga sai ba bushi wanga na cira shi a bobi eh. eh kata su boy wanga na muna sa shi first 10 cedi ne olonka duka eh. amma yanzu ya rogu ka za shi 50 kenan 50 muna sa ka eh a bobi school boy kata su boy eh yanzu 50 haka muna sa shi kana da sadaba kudi ai sha sa ba sai domin mu ma ya zama muna yaci mu dai mun gari ya waye mun zo mun zama shi ga kudi loli ga komi eh sai muna zuwa muna tafiya sai dai muna cikin deni sai dai Allah tuna so ya saya ga bai da kudi ya sai eh suna ni matu da ka zo sai a zo sai chief kanana ya kasuwan ya kike ganin kasuwan da kike zuwa kayan da yanzu yayi tsada ne ba wasa ba da kika rika kudi ka nake ki ya binki ki da yaran ku ci ku ji dadi amma yanzu ka rika kudi kika kawo kasuwa na kudin bai kai ma ko nawa ka baki ma bai kai ya bar mu da mazan duka mu duka na gaji sai sabi da muka yi roƙo Allah Allah dai ne ya cire mu ciki kaman kayan tuwo da tos haka da zo ki saya tos tos 2 siri tanko 1 siri yanzu tanko 5 siri ma bai kai ko ina ba kifi kuma da kika sai kifi 5 siri a kai ki yanzu kifi 10 siri kan kane amma kuma da muna sai 2 siri yanzu amma 5 siri ma ba wani sai 10 siri mai muna sai da 5 siri 2 cd mu yi resi fulo yanzu an za ki sayi mai ba 20 cd ko 30 cd ko 10 cd ba ba ke yi fulo kan kai ma ki ciki da yaro sai yanzu komi da sai dai Allah ya zo ciki komi ya zama sada ne kin gani garin yi zafi ne sai mu mata muke gaji fa mazan ma ya yi sauki afi mu matan nan don namiji da ina cire 50 gana e kawo mace ya muke ce kosi yanzu namiji ko ya kira 100 cd ma bai yi yara na cikin umma na cikin miji na ciki abikin ma bai yi an dole siri ma bai kai ko ina amma da 50 sirima ma kuna ci ku ko shali canji ya saura yanzu dai mazan na gaji mu ma mu mata na gaji amma gaje da mu wannan mu mata ne ke gaji da yawa sasa muna roka da su duba cikin wannan su tange mu mata na a ni na sai kaya cikin kasuwan kana zai da kaya cikin eh, sayarwa ina sai da kayan robobi robobi wani eh, robobi su ne ke gani eh robo loka da irin eh, roba bag roba bag ya roba bag ya kasuwancin yake ne oh kasuwan da dai to dabara ne <laughs> ba ba kasuwa yanzu eh ba kasuwa kuma an ka kara shi abin da aka ne kama 1 million last year yanzu ka sai kama 2 million yasa ana sai ko dai ana eh, sai haka ko ana sai amma ba riba ba riba eh abin da aka sai kama 1 million last year ka sai 2 million ko 1.8 yanzu eh, kuma ba ba ka yi ka kara naka da yawa mhm, don ka kara ba sai suna faruza faruza me kike sayarwa ina sai da albasa ya albasa ya ci nikin yanzu a yana da fine eh amma ya kara wai buko malam aka zaka ce wai sun je su kona kone eh, gona albasa ne sai su kara kuma yanzu albasa ya tsada eh yanzu 8 million first muna sai 5 million amma tun monday na wai 8 million ya buke auna shi kuna aunawa ne cikin roba ko dai ana siyan shi da aka siya ana ana sa kotoku ana sa 5 cd kan da ka sai duka an baka sunana malam idris malam idris hmm. kana me kake saidawa ina sai da sobo wannan kasuwa. kana shigo da sobo ne daga nan ina shigo da sobo daga Najeriya da hmm, wake da gujiya da gyada gujiya da gyada hmm. ka ganin a gane idan ka ce gujiya mun san gujiya a gada gada ce yasa gujiya kwaruru kenan mm-hmm. ya cinikin wake da sogo da sauran abubuwan da kake cinikai ya rasu abin da sai alhamdulillah gashi yanzu muna cikin azumi sobo ka ana sha sobo ana sha to ai sakamakon ya dan yawa ne mm. kuma farahin ga ga yanda yake yasa kayan ma bai tafiya gaskiya sosai ba kama da ba dai farai tafiya da yake don kwanakin baya ma kafin a ce ma an du azumin ma ya fi ma yanzu tafiya ba soban ko soban to me yasa to ganin ka me kake ganin dalili to yanayin kasuwa ne yan kasuwa kun fi mm. kun fi mu kula da yanayi to mu abin da zamu auna mu ga zamu ga yawaye mm. yasa har yi wannan ba zamu ce boye ko saya ne ba ai tunda lokacin amfani da shi ne eh, eh, eh. ba lokacin da ya kai daidai azumi da ake amfani da shi sama da azumi mm. mu a namu wani yan kasuwa hangen mu yan kasuwa zamu ce yayi yawa ne to wake fa wake alhamdulillah gaskiya na tafiya kasuwar sana ta kuma kasuwar tana tafiya to masu sauraron mu a nan shirin kasuwa kai miki dole zai dasa aya sai ku kasance tare da muryar amurka a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin ni ne naku idis abdullah bako daga kasuwar nima accra ghana